This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragaman wannan shirin. Da farko bari Aliyu ya ba mu kanin labarai. To Maryam wani kunar bakin wake ya yi ɓanna a Iraq. yan majalisar dokokin somalia kuma sun tabbatar da nadin sabon prime minister sana amurka an kwantar da wani tsohon shugaban amurka din da asibiti a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an fara ɗaukan matakan tsaro a jihohin arewa maso gabashin najeriya yayin da ake ta shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara muna kuma ɗauke da rahoto akan wasu masu fashin baki akan shirye-shiryen zaben shekara mai zuwa da ake yi inda suke gani fa za a fafata sosai musamman tsakanin jam'iyyun pdp da na apc za kuma mu kawo muku takaitaccen tarihin marubuci da mawakin bakan hausan nan mai suna malam abubakar ladan wanda allah ya yi wa rasuwa jiya talata bayan haka za ku ji shirin himma wanda bello habib ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya jama'a barkanku da wuni jami'an ƙasar iraki sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake da ya auna mayakan 'yan sunni ya kashe mutane akalla biyu a harin da ya kai yau kusa da babban birnin wannan ƙasar a yau larbani aka kai shi wannan farmakin a garin mada'in mai ta zara kilomita 45 can kudu da birnin na bagadaza jami'ai suka ce aksarin duk waɗanda suka mutu nan mayakan da ke goyon bayan ita gwamnati ne da suka zo suka taru suna jiran su karɓi albashinsu akwai kuma sojojin iraki uku cikin matattun akwai kuma mutane hamsin da biyar da suka samu raunuka su dai wannan mayakan suna cikin wata runduna ce da ake kira sahawa wanda ke adawa da 'yan rundunar isis kuma suke taimaka amurka a yakin da take da mayakan al a can iraq yan majalisar dokokin somaliya sun amince da naɗin abdulrashid ali sharmarki a matsayin sabon firaministan wannan ƙasa abin da ya zama firaministan ƙasar na uku a cikin wa'adin shekaru biyu kacal a yau larba ne kakakin majalisar dokokin ƙasar yake bayyana cewa wakilan majalisar su da takwas daga cikin jimillar 224 da ake da su suka amince da naɗin. kafin a jefa mashi kuri'a, mr sharmarki ya alkawarin cewa ba zai bata lokaci ba wajen naɗa majalisar shi ta ministoci haka zalika kuma dole ne ya sauri wato ya kammala haɗa hancin sabon kundin tsarin mulkin ƙasar domin a kawo ƙarshen rikitan cikin gida na 'yan siyasa da kuma shirin zaɓe kafin shekarar 2016 mr sharmarki dai a da shine jakadar somaliya a nan amurka ya kuma taɓa zama firaministan somaliya ɗin har na tsawon watanni goma sha takwas a shekarun 2009 da kuma 2010 to labarai na zo muku daga washington an kwantar da tsohon shugaban amurka george herbert walker bush a wata asibiti ta birnin houston da ke jihar texas wani mai magana da sunan iyalin tsohon shugaban ya ce an kai mr bush wanda yanzu ya kai shekaru 90 a duniya a asibiti ne bayan da ya soma fuskantar matsala wajen iya shakar iska da kuma numfashi shi dai mr bush wanda shine shugaban amurka na 41 kuma mahaifin ɗaya shugaban amurka ɗin george w bush an taɓa kwantar da shi a wannan asibitin a watan disambar 2012 lokacin da ya fama da matsalolin huhu da suka sa yana ta tari. fadar white house ta shugabancin amurka din ta ce shugaban amurka ne yanzu barack obama wanda yana can yana hutu a hawaii an sanar da shi halin da shi tsohon shugaban yake ciki kuma sanarwar white house din ta ce shugaban obama da matarsa sun aika mr bush sakon yi mushi kyakkyawar fata samun sauki shi da mr bush dattijan ya yi shugabancin sani daga shekarar 1989 zuwa 1993 kuma ya share shekaru takwas cur yana zaman mataimakin shugaban kasa da tsohon shugaban amurka ronald reagan shugaban amurka barack obama ya jinjina wa kamfanin fulafulai na sony akan kudurinsa na sako fim din nan da ake ake cewa za a nuna wasan kwaikwayo ne da aka kashe ko kuma za a kashe shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un a cikin makon jiya ne kamfanin na sony ya ce ya fasa nuna wannan fim din mai suna the interview bayan da wasu suka rikitar da hanyoyinsu na sadarwar intanet kuma suka yi barazanar cewa za su da tashin-tashina idan aka kusko aka nuna shi wannan sirma amurka dai ta dora laifin wannan lamarin duka akan kore ta arewa ne a yau laraba ne sony ya fito da canjin matsayinsa ya ce za su bari a nuna wannan fim din a gidajen sinima masu yawa na amurka daga gobe 25 ga watan nan na disamba kenan wato ranar kirsimati. wata sabuwa ta sake bulla a jihar missouri tana amurka inda kuma aka sake samu wani dan sanda da ya bindige wani bakar fata amma wannan karo mai makami a hannunsa har lahira ya kashe shi da sanyin safe yau laraba wani kakakin 'yan sandan berkeley da ke can bayan birnin st louis ya ce wannan dan sandan ya ga wasu mutane biyu ne lokacin da ya je sintirin duba abubuwa a wani gidan mai sai ɗaya daga cikin mutanen biyu ya fito da bindiga ya auna dan sandan da ita shi kuma dan sandan bai bata lokaci bai fito da tashi bindiga ya harba mutumin shi mutum na biyu kamar cewa ya sa? mutane da yawa da ke unguwar sai suka fito suka tasarwa shi wannan dan sanda da ya harbin kuma har aka jefa wasu abubuwa biyu masu fashewa a cikin taron mutanen inda akalla ɗaya daga cewa na abubuwan ya fashe jaridar st louis dispatch ta ambaci suna wanda aka kashe da cewa shine antonio martin yaro dan shekaru goma sha takwas da haihuwa shi wannan garin na Berkeley fa inda wannan ta faru yana kan iyaka ne da garin Ferguson wato inda kwanan baya wani dan sanda bature jar fata ya bindige Michael Brown shi ma dai wani matashi dan shekaru goma sha takwas da haihuwa wanda shi kan baya dauke da wani makami a hannunsa a farkon wannan shekara. kisa wannan yaron michael brown da sauran kashe-kashe masu kama da nashi da 'yan sanda fararen fata ke yi wa bakaken fata kamar kuma wanda ya faru a new york da aka yi wani bakar fata mai suna eric gardner sun janyo manyan tarukan zanga-zanga a sassa daban-daban na amurka inda mutane ke nuna jin takaici da yadda suka ce 'yan sanda fararen fata turawa suna wulakanta bakaken fata labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yayin da ake ta shirye-shiryen shagulgulan Kirsimeti da na sabuwar shekara, ana nan ana ɗaukar matakan tsaro don kiyaye rayukan jama'a, musamman a arewa masu gabashin Najeriya inda ke fama da tashe-tashen hankula. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. yanzu haka dai an tsaurara matakan tsaro ne a jihohin adama da taraba don tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali inda jami'an tsaro ke ci gaba da shawagi musamman a manyan biranen jihohin biyu dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya yi karin haske game da matakan da aka ɗauka duk matakan ya kamata mu ɗauka mun ɗauka bisa bukukuwan da suke zuwa gaban mu dinnan eh, ma'aikatan mu da mun kai su ya kamata su kasance suna nan musamman wajajen su ibadu da wajen shakatawa da kuma motan surutu duk za su zanga sai suna dawowa da taimakon Allah muna kyautata tsamanin ya wannan bukukuwan a gama kuma lafiya kiran dai shi jama'a su zamanto masu sa ido kasance idanuwansu da kuma a buɗe kuma su dinga taka tsantsan da inda za su shiga musamman wajen jama'a adamawa kamar adama a jihar taraba ma an ɗau matakan tsaron inda rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta asp joseph kaji ta buƙaci jama'a da su masu sa ido musamman a kasuwanni da kuma wuraren hada-hadar jama'a mun kira akan mutane su lura su daina taruwa wuri daya saman ma kaman da haka nan yawa kuma duk inda suke su zama da kula sosai in sun ga wani abu ko wani motar da aka yi fakin nashi wanda basu su yarda da shi ba maza su kira kuma mafi kusa domin su zo mataki akai wa'annan wurare ke magana kasuwa da kuma tashar mota da sauransu kuma akwai jami'an mu duka a wannan wurare suna nan suna kula da shigo da shiga da fita na mutane albarkacin dai bukukuwan kismetin da sabon shekara yanzu haka tuni har kungiyoyi da kuma wasu 'yan takarar jam'iyyar pdm suka ba da tallafin motocin komawa gida ga al'ummomin yankin mobi da ke gudun hijira biyu bayan sake kwato yankin daga hannun mayakan boko haram alhaji abraman kwacham da ke takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ta PDM ya ma bayyana dalilansu na ba da wannan tallafi. Mun ɗauki mataki ne yanzu haka nan an saka motoci a bajabure duk wani ɗan mubi wanda yake can bai da halin komawa gida muka ce kowa ya shiga mota a can ya koma gida. Eh, mun ɗauki wannan mataki ne don mun gani gara mutane mu suna cikin wahala kuma tun daga an samu lafiya kuma ana komawa gidan muka ce to gara mu taimaka ma ƴan uwa don su samu su su koma gida kowa ya koma gida kowa ya koma gida ya je ya zauna da iyalansa ya san menene ya kamata kamata ya yi na rayuwa shi yasa muka ɗauki wannan dawainiya shi yasa muka ajiye motoci a bajabure don kowa ya je wurin ya samu dan eh, abun shan ruwa ya shiga mota. To sai dai kuma duk da matsalar karancin kuɗi a hannun jama'a ana fa ci gaba da sayayyar bukukuwan kirsimeti da kuma na sabon shekara yayin da su ko jami'an tsaron ke cikin shirin kota kwana Ibrahim Abdullah Zezo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya da 'yan takararsa a matakai daban-daban suka ɗaura ɗamarar fara yakin neman zaɓe a cikin watan Janairu mai kamawa. Manazarta harkokin siyasar ƙasar na hasashen za a yi fafatawa mai zafi tsakanin jam'iyyar PDP mai mulkin ƙasar da jam'iyyar hamayya ta APC, musamman a matakin kujerar shugaban ƙasa ga Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Yanzu haka dai ƙasa da kwanaki hamsin ya rage a fara zaɓuka a Najeriya bayan kammala zaɓukan fitar da gwani da 'yan jam'iyyun suka yi. Jam'iyyar PDP dai ta share kusan shekaru sha shida tana tafiyar da mulkin Najeriya kuma tana tinkaho da yawan gwamnoninta da 'yan majalisar dokoki a matakan tarayya da jihohi lamarin da take ganin zai bata damar kaiwa bantanta a zaben da ke tafe. Wannan ya bata ta abin da a turanci muke cewa national outlook to amma an samu matsala a cikin tafiyarsa a shekara goma sha shidan nan musamman matsaloli da suka shafi rashin tsaro matsaloli da suka shafi wato cin hanci da rashawa matsaloli da suka shafi dangantaka da kasashen waje ma saboda a yanzu najeriya mutuncinta da kimarta yana raguwa ne kullum saboda haka a mahanga ta ilimi muna hangen cewar duk da karfin da jam'iyyar take da shi to kokarin da za su yi su gamsar da talakawa kasar nan ba karamar matsala ba ce. Malam Abati Bako kenan wani masanin kimiyyar siyasa a nan Kano. To amma ita kuma jam'iyyar APC na takama ne da farin jinin da ɗan ta na shugaban ƙasa ke da shi a wurin talakawa. ko da yake mana zata na cewa mutum ne da wasu rukuni na 'yan najeriya ke da shakkun makomarsu muddin ya zama shugaban na najeriya bashir hayatu jantile wanda ke zaman ɗaya daga cikin masharanta a fagen siyasar najeriya cewa yake ni shawarar da zan bashi ne da zai ɗau abin da nelson mandela yi a south africa da ya taimake shi da fito daga kurkuku sai ce a kafa kwamiti a kira kowa da kowa da aka kira kowa da kowa aka zauna har turawa sai ce to duk mutumin da isa ta a halarta ma dukiyarsa a halarta ma kudinsa a ja layi a yi doka daga wannan lokacin da abin da kai ga abin da za a yi maka to wannan idan jana muhammadu buhari zai yi shi a najeriya zai taimaka masa cewa duk wanda suke tsoron su suke tsoron sa ya yi kokari ya nuna cewa su zo a taimaka a samu gwamnati duk wanda wani abu rashin gaskiya a kau da kai a kau da ido a halatta masa ya zama muhammadu amma sai a ja layi duk sanda ka kare wani abu ga hukunta da za a yi maka. Batun yi wa juna afuwa a tsakanin 'yan Najeriya shine abin da malaman addini suka rinka kira mabiya a kansa domin ɗorewar ƙasar da zamanta lafiya da kuma bunƙasar tattalin arzikinta kamar yadda Malam Muhammad Dauda ke ƙara jaddadawa. Lokacin da aka yi fito maka da aka yi fito maka sai aka ce duk wanda ya shiga gidan abu jahal ya tsira duk wanda ya shiga gidan abu sufyanu ya tsira duk wanda ya shiga ɗakin ka'aba kamar idda allah ke bacin qur'ani wanda kalahu kana amina ya tsira duk wanda ma ya shiga gidansa ya kulle kofa ya tsira to shawara anan shine addinin musulunci yana yin afwa dangane da abin da ya faru a baya wanda cewa sai an gyara shi zai iya haifar da barnar da tafi abin da aka yi a baya din to abin da aka yi a nan sai a yi afuwa a yafi Shi ne Allah yake cewa cikin alƙwani afallahu amma salaf duk wanda ake tunanin ya ɗauki wani kuɗi na Najeriya a yi masa afuwa ya zo a gina Najeriya ya kawo abin da aka ɗauka ko kuma ya zo ya kawo gudunmuwarsa a gina Najeriya duk wanda zai jagoranci al'umma yana zaunawa mai taushi mai afuwa kuma mai yafi ya dangane da abin da ya faru a baya ya yafe ya yi hakuri, sai Allah ya taimake shi sai Allah ya riko da hannunsa na dama da na hagu sai ya ceto ƙasar sai ya ceto al'umma Yayin da jam'in siyasa suka fara tallan 'yan takararsu babban fatan kowane ɗan Najeriya shine gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Sannan haka ce a To madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Mun samu labarin rasuwar Malam Abubakar Ladan sanannen marubuci da mawaƙin Hausa ɗan asalin garin Zaria. Ɗaya daga cikin sanannun waƙoƙin da ya yi ita ce waƙa haɗa kan Afirka. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da Dr. Aliyu Tilde wanda ya ba da takaitaccen tarihin marigayen. bismillahir rahmanir Allah ya kuma ya masa Allah kuma ya ba abin da ya bari baya ɗazu mana amma cikin kaninsa mun tambaye shi bayani akan rayuwar malam abubakar ladan ya ce yau dai karunsa na turanci miladiya kenan za su kai shekara tamanin da ɗaya ko da biyu ce dalilin haka kuwa ba ta sati ɗaya ba ta ango abdullahi yake yi mar bayani a wajen suwa da suka je cewa malam abubakar yana gaba da shi da shekara shekara ɗaya a makaranta shi kuma yanzu haka shekarunsa sun kai tamanin zuwa da tamanin da ɗaya wannan shi ne yasa ya kiyasta cewa malam abubakar ladan an haife shi wajajen nan Idan ban mance ba ni ma haka malam ya gaya ma kamar shekara goma sha uku da suka wuce to ya yi makaranta ta elementary nan a zaria sannan ya je shi middle din duk a nan zaria amma kafin ya kare miliyan dab da zai kare sai ya bar makarantar ya koma kan ya yi aiki na kamfani a kano kafin ya dawo zaria to daga nan sai ya bace ba a ji ɗuriyarsa ba wanda na farko ya je nijar kuna ya je shi zandar da magaran kenan sai ya dawo Zariya da ya dawo shi ne yake cewa wannan kanin naka cewa yana son zai kewaye afirka saboda yana son zai yi wa afirka waka daga nan da ya fita ba a sake jin labarinsa ba sai da aka yi kusan shekara goma sannan aka ji duniyarsa a wani waje sannan aka nemi wasa ya dawo to da ya dawo wajen nan ya rubuta waƙar afirka duk da cewa kamar yadda ya yi mani bayani dama can ya fara rubuta da duka inda ya ya kan yi fannin takatun da abin da ya bambanta shi da saura shi ne shi dan boko ne duka da cewa bai yi zurfi sosai ba a cikin boko amma za ka ga tasirin boko sosai a cikin wake-wakensa dawo wasu nan Najeriya ina tuna ya yi wannan waka ta ka ita ce ta fito da shi sosai sannan bayan nan kuma ya yi wake-wake da yawa ba na jin cewa da ya dawo ya yi wani zaunen nan aiki haka nan ina dai iyaka hukumomi suna amfani da shi malam din da kuma sauran ire-irensa wajen wayar da kan al'umma duk lokacin da za a yi wani shiri na tasa haka walau ya shafi al'adu ne walau ya shafi ciwace-ciwace da dai sauransu haka nan samu wannan lokaci abin da na sani kenan a game da rayuwar shi mana abubakar ladan. To, Dokta, kana da masaniyar mata nawa Mala Abubakar yake da su? To, na tambayi kansa tare da muke dawowa da jana'izarsa cewa su nawa ne ce man su kamar goma sha kai ne. Kuma sun kiya ce akwai guda wanda ina jin ba ta da haka. Amma su dai a ɗakin su su tara ne. cewa na shiga na da ita wannan uwar ta su ta su so ina kyautar tsammanin ke da ya wato sa wancan da farko ko kuma kabidin ban dai san ban dai da dutsen da ya kai Allah ya Allah ya Allah hada kan mu afirka mu so juna Sudan ‘ya'ya ne a harare. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. duniya da jama'a sauran assalamu alaikum barkan mu da wannan laraba a makon da ya wuce kun ji mun fara bitar bakin da suka kawo mana ziyara wannan fili na himma bata gargo da irin darussa da muka koya daga wajensu da kuma ilimi ma da hikimomi daban-daban da suka koya a duk faɗin duniya suka zo suka rarraba da mu to a wannan mako za mu ƙarashe wannan bita wai ina tasirin bambancin addini da kabila da al'ada ga waɗannan mutane waɗanda suka bar kasashen su na yammacin afirka suka fita domin su je wasu wuraren kuma su koyi ilimi kuma su nemi arziki na saje da suna kuma da kuma har irin yan shigar larabawa kana yi eh wallahi in na sa kuma daɗi suke ji <laughs> Eh, eh, ka idan na shiga wajen biki ko wajen mai hakan nan dai na sa wannan kaya hmm. wala mutanen da so su gyara min wani ya gyara min nan hmm. wani ya gyara min can wani ya zo ya sumbace ni nan ka san duk inda ka ci mutum ya je wurin da ba nasa ba zama ya kama shi hmm. a dole koyi wasu darasa kwarai da gaske na farko gaskiya a nan kasar na koyi wani abu gaskiya wato ana girmama mata a nan kasar ai wato malam bello uh, abin nan ne wanda in muka ɗauki koyar wanda uh, shi addinin namu ya nuna muna na hmm. musulunci ma ya ce muna ka nemi ilimi a ko ina yake har ma malamai sukan ce har ko da binnin sin ne hmm. so babu kyama ko babu turaddadin wani abu a zuwa na na neman ilimi a nan illa ma ya ina samun karfin gwiwa ne saboda kamar yadda ka sani ne ko hmm. kowa ya sani ƙasa amurka ta yi fice a duk ƙasashen duniya bakin shirin himma ba ta gurgu suna da shawarwari masu matakar amfani eh to gaskiya na mutum zai fita nema na farko dama ya dogara Allah Allah ne bawa hmm. eh in ya fita kuma sai ya gyara zuciyarsa akwai makamantana wanda suke na Najeriya wanda kamar ne sun fi komai abin da zan ci shi shine su yi kokari su dinga ayyana um, ra'ayinsu na wajen a dawo da mulki wa mutane wato a ba mutane yancin su ringa zaben yadda suke so al'ummar su ta tafi exactly na farko uh, a rayuwa ga baki ɗaya mutum yana ya kamata a ce yayi rayuwar ka ta gina ta kan hadafi babban abin da ke cutar mai yasa ba cin riba ko samun nasara a al'amuran rayuwa shine na farko mukan gudanar da rayuwa ne kara zube ba tare da wani hadafi a rayuwa mutum yana da wani abin da ake kira goal da turanci ilimi shine makulli ga komi a rayuwar duniya sannan kuma yadda muke a gida najeriya muna kokarin kwanto da gwamnati to ina ganin lokaci ya kawo yanzu wanda matasa su tashi su jajirce don neman na kansu ba lalai su zauna gwamnati ta yi musu ba ko kuma yadda siyasan nan ta zo za ka ga cewar matasa sun mai da kawunansu baya sun zama 'yan barandan siyasa so gaskiya a wannan zamani da yanzu wannan abu ya wuce. in dai korafi ne akan matsalolin yammacin afirka ba sa gazawa a wannan shiri. damu da cike raina shi ne kwace 'yan matan nan na sace 'yan matan nan da aka yi waɗannan baki ne sun bayyana irin godiyar da suke da shi ga waɗanda suka taimaka masa har suka zama abin da suka zama yau. Akwai mutane da dama gaskiya hmm. ah, wanda gaskiya ah, mahaifina da Allah subhanahu wa ta'ala gafarta masa ya yi iya sa wanda shi mutum ne wanda duk inda ake neman ilimi a duniya zai tura ka ka je ka nemi ilimi. Hmm. So a cikin lokacin karatu na Allah ya yi sa Allah ya ɗauki rayuwar shi. Zan faɗi sunan wanda insha Allah har abada ba zan taɓa manta da shi ba shi wanda ya bani kuɗin state dina na zona nan shine marigayi sanata mamman ali Allah ji kansa kaga wannan banda iyayena iyayena daman da always kan sha tumi babana wanda aka fi sanin shi da dan kore ita mahaifiyata sannan da mutane da yawa malam bello ta wajen makaranta a secondary school akwai wanda suka biya mu kuɗin wayek da kuɗin jiya. Wasu sun ba mu dariya. A'a, yo ai a galadanci ma za a fara samun matsala. Sun ba mu tausayi. Akwai lokacin da ban je Islamiyya ba na ya karya. Da ya tashi ya mun wani duka. har yau na da wannan taban. Kuma dukkan su sun matuƙa burge mu. Idan na ce himma sai ka ce. Ba ta garago. <laughs> Ba ta garago. <laughs> Ba ta garago. Himma. Ba ta garago. Kamar tafiya kai. kai ka sako don Allah don zatina don Allah kada ka manta shan sako ta zaka ko zariya ne ko kanan dabo lale To jama'a abin da shirin baki ɗaya ƙunsa kenan a bita da muka kawo muku na makonni biyu na wasu daga cikin gwarzayen maza da mata ma waɗanda suka kawo mana ziyara na filin himma ba ta gargo da irin darasin da muka koya daga wajen su da suka ba mu ƙwarin gwiwa har ma wasu daga cikin suka ba mu dariya yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu a nan sashen hausa na murya amurka da ma bakin namu baki ɗaya wanda suka kawo mana ziyara waɗanda muka samu damar tattaunawa da su baki ɗaya wannan shekara da ma wasu shekarun da suka wuce ni bello habib galadinci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci kuma ya sa mu shiga cikin sabuwar shekara cikin koshin lafiya salamu alaikum sai an jima Nare na kiba Muhammadu in shi ta kasawa daga cikin wasiƙoƙin da kuke aiko mana ta hanyar imel. wasiƙa mu ta farko a yau take cewa muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga iyali da kuma 'yan uwan marigaya Alhaji Abubakar Ladan Zaria shahararren marubucin waƙoƙin Hausa a Najeriya ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama ya karɓi bakuncin shi ya yafe mishi kurakuran shi Allah ya sa aljanna makomai shi kuma sa albarka ga abin da ya bari amin daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri sai kuma wasiƙan mu ta gaba take cewa salamu alaikum BOA hakika salon siyasar najeriya yana ƙara canjawa musamman yadda jam'iyyu suke taka rawar ganin wajen karfin iko da aiki da kuɗi tabbas akwai jan aiki a gaban mu domin ya kamata mu gane kuɗi ko iko su daina tasiri a kanmu na tabbatar da mun daina gujewa wahala ko kunci mun ceto ƙasarmu daga duk jam'iyyar da take neman yi mana mulkin kama karya kana a gefe ɗaya kuma ya kamata jam'iyya mai mulki ta tabbatar in dai da gaske take dimokuraɗiyya ce to ta amsa sunanta ta bi yadda tsarin mulki ya tanadar kada su kauce wa tsarin dimokuraɗiyya wajen musguna wa 'yan adawa da cin zarafinsu daga hafiz balarabe gusau a jihar zamfara wasiƙan mu ta gaba take cewa salamu alaikum BOA ina son ku bani ne kira ga yan uwana talakawan Najeriya da cewar mu duba cancantar mutum ba wai mu amshi kuɗinsa domin saka masa ƙuri'a ba ganin yadda illolin hakan zai haifar daga Murtala Ibrahim Zangon Daura wasiƙan mu ta ƙarshe a yau take cewa ina kira ga 'yan siyasar Najeriya cewa su guji yin siyasar ko a mutu ko a yi rai a zaben da ke ƙaratowa na shekara ta 2015 domin kuwa rikici da hatsaniya ba za su haifar mana da alkhairi a ƙasar mu ba da fatan Allah ya taimaki mai son cin gaban al'umma a duk inda yake amin sako daga bafa haruna bajoga To madalla kafin mu karkara shirin nan bari mu koma ga Aliyu mustafa ya bamu labarai amma a takaice. jami'an kasar iraki sun ce wani dan kunar bakin wake da ya auna mayakan 'yan sunni ya kashe mutane akalla 22 a cikin harin da ya kai kusa da bagadaza a yau larba ne aka shi farmakin a garin mada'in da ke da tazar kilomita 45 kudu da babban birnin kasar sannan 'yan majalisar dokokin somaliya sun amince da naɗin abdulrashid ali sharmaki a matsayin sabon firayim ministan su abin da ya sa ya zama firayim ministan somaliya na uku a cikin shekaru biyu shi da wannan tsohon prime minister din dama ya taba zama prime minister a shekarun 2009 da 2010 kuma da shine jakadan somalia a nan amurka mun kawo muku rahoton cewa an kwantar da tsohon shugaban amurka george herbert walker bush a wata asibiti ta birnin houston da ke jihar su ta texas wani mai magana da sunan iyalin shi ya ce tsohon shugaban mr bush wanda ke da shekaru 90 a duniya an kai shi asibiti ne bayan da ya fara fuskantar wahala wajen iya shakar iska da numfashi shi dai bush shine shugaban amurka eh, na 41 ko mahaifin ɗaya shugaban na amurka sannan ya taba zama mataimakin shugaba ga ronald reagan To madalla masu saurare a nan kuma zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Jackson, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.